masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fagi tare da ni Amina Buhari auna. ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma sha shida ga watan fabrairu na shekarar 2021 za mu magana ne akan gidan gyara halinka. ke zara muna tafa da karin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure namu na yau za muna tare ne da manyan baki. Muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take darakta ce ta Gender Stories da ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu. da kuma lauya kuma 'yar gwagwarmayan kare hakkin dan adam wato barista bukola ajao waɗanda za mu tattauna da su a kan gyaran gidan maza ko in ce gyaran prison wato gidan maza ko kuma gidan gyara halinka wuri ne da ake keɓancewa domin a waɗanda suka yi laifi ko wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halin su ko kuma su zauna su biya abinda kotu ta ce shine hakkin zaman nasu to amma tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shin shi wannan prison ɗin ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne ko kuwa dai yana nan dai a yin da ake ce mishi kawai gidan maza gidan banka shi baƙina barka da zuwa wannan zaure barka kadai to bari mu fara da eh, lauya don a eh, maganar gaskiya lauya shine na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa eh shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba yana da laifin an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali mm. barista bayan kun tura mutum kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin koko kuwa dai a'a kawai azabtarwa ne bari dai in gyara a wurin nan kin ce baristoci ke tura mutane a'a ba mu muke tura mutane zuwa gidan yari ba kin san aikin barista shi dai barista yana nan a bangare biyu ne hmm. in dai mai laifi hmm. barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhuman shi da laifi ta tabbata cewa da ake shari'ar hmm. shin akwai akwai lalle lalle yayi barista zai iya tsaya a bangare dina kuma barista kuma zai iya tsaya a bangare cewa shi ne ya kawo wannan kara a kotu sai ya tsaya da mai kara a bangaren nan mm. to akwai bangaren mai kara akwai kuma wanda ake kare shi mm. ake karewa to kin gani wato shi alkali mm. in dai har an kawo mai laifi a gaban shi in aka ba da shaida ta nan bangare bangare nan aka yi kotu suka kotu ya yi hukunci mm. in suka yi hukunci in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu ko kuma zai biya fine ko kuma tara eh, eh, eh, mm. na maybe dubu hashirin haka mm. to shi alkali ne ya yi hukuncin nan yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za a ce za a tura shi gidan yari yanzu daga haka anan to mu ba lawyer keke mai laifi gidan yari ba gyara da nake so in yi kenan amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari amma eh. yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara halin kaɗe wato mutum da ya yi laifi eh. shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba ya yi laifi a eh, amma yanda zai san cewa ya yi laifi inda laifin da ya yi ya kamata a yi mishi hukunci eh. ai zai je gidan gyara halinka ne kama a ce wata daya haka a wurin nan shi ne zai koyi hankali mm, ya kuma gane kuskuren da ya yi ya da akan cewa ai wannan laifin da na yi in dai ba a yi mishi hukunci ba ai zai ci gaba kuma in bai haka ba wanda yake tunani ya yi irin wannan hali ai shi ma din zai yi hmm. ba zai san cewa ai akwai hukunci akan wanda ya irin laifin nan ba To yanzu dai in ka yi magana gidan gyara halinka gidan gyara halinka ni dai zan yi magana a kan um, wurin da nake ne wato mu muna Kaduna state. To barista kafin ki karasa mm. wurin tun da ke kin ce ga yanda ake kai mutum daidai gidan yaron. Eh, to bari mu leka bangaren ita profesa wanda su ma su ne yan gwagwarmayan ma eh. wato eh, hakkin wanda aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su mm. barista su profesa suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake ci. Mm. Shin prof a wannan hali da kuke shiga ga shi wannan wuri da ake ce mishi gidan yara ko gidan gyara halinka ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi eh, ko ina ma amma <laughs> eh. a shi gidan gyara halinka kun ga baba buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari mhm. a ce gidan gyara halinka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi ake ganin cewa wannan laifin irin laifin da ya yi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma wato zai gurbata waɗanda suke biye da shi yawa mm. shine sai a dauka a ce a dai a dan sakaya shi sai aka lura cewa wannan wurin da ake sakaya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fiye da yadda suka shiga Shi ne sai baba buhari ya ce da aka fara prison reforms sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari a ce gidan gyara halinka to a yanzu ana an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je wurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen to har yanzu ke dai ba a fara gyaran halin ba kenan shi yasa na ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye eh. zan iya in gurbatar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu an riga an fara ɗaukan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin mutum wanda yanzu ya san a hakin jama'a hmm. kuma ya san cewa e lalle kan yi laifi ko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara to ba da eh, eh, professor kafin ki fara kauce kaucen hmm. za mu kara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu sake komawa wajen binta domin jin ci gaban tattaunawar. Yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki. Yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halinka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi. Kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi. Ah, a yanzu gaskiya an fara reforms din gyaran a mm. yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matun daga farko mm. tun da can din ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su mm. shin wa'anda ake ɗauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka ɗaura a kansu shin kayan aikin da ya kamata ya amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa fa daule a yi amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin hmm. saboda a gyara halayen masu shigowa wurin kin ga shi um, criminal justice system dinmu ko me ake cewa tsarin tsarin hukuncin hukunta masu laifi mm-hmm. eh hukunta masu laifi mm. na kasan nan mm. yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine 'yan sanda ko kuma mu ce uh, security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista a jawo kenan mm. daga nan ne sai a kai wannan gurin correctional services to yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yadda ya zama shine sai ki ga mutum ya yi shekara uku hmm. yana jiran hukunci a waiting trial Shi ne ma tambaya ta dama na gaba da zan yi barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo mm. wanda kila alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa eh to sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci sai a tura mutum a ce a ajiye shi mm. har sai zama na gaba mm. to zai daga daga zama na gaba daga zama na gaba wanda ya saci kaza sai shekara uku sai shekara uku a gidan wani kuma ƙara waiwayar eh, laifin da fayil ɗinsa balantana a gane abin da ake nufi ba mm. to wancan shi aka kai shi ajiya ai ba a kai shi gyaran hali wata kuna tunda ba a yanke ne mm. wannan ba aikin ku ba ne me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayil din da ni ne ni ne hasadin ya za hasadin da ne dalilin zuwa wannan wa Allah can in ƙara zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama eh, ko dan saboda cunkoso ma da ake samu Mm, to kin ga ko abin da nake son faɗa shine cewa zan ƙara shimfida in bi abin da prof ta faɗa yanzu shine cewa ba da a da shine wa'annan abubuwa ke faruwa to amma yanzu mm. wannan reform din nan mm. ya shafi komi wata gyaran da za a gyaran da za a yi amma ake ko dan yanzu eh. akwai wani eh, tsarin doka ana ce mishi uh, administration of criminal justice law mm, na kaduna state mm, kina ji mm. to a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an riga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi beli yana nan kuma kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a daga a daga a daga a ce ana bincike kin gane an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za a fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai bi wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya sake wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo Hmm. amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan tsawon lokaci zuwa wannan lokaci doka ya ce fa in har lokacin nan ba ku shirya da kawo eh, shaidunku ko jawabinku a gaban kotu ba ina da izini in sake shi saboda haka za ki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan cewa maganan kina maganan a waiting trial hmm. wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya faɗa lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da akwai kwanaki mm-hmm. in yana in abin da ya yi ya kamata a bashi beli za a bashi saboda a tabbata cewa gidan gyara halin ka ba zai cika ba akan kowane guntun guntun magana mm. in wannan abu abin da za a bashi beli ne a bashi beli waɗanda bai kamata a ba su beli ba ko kuma waɗanda ba gama binciken su ba shine ne za a ce a aji a aji su a wuri kowannan ma akwai ka'ida saboda haka hamman a yanzu mm. a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu to gyaran kenan an fara barista mm. wanda ya saci kaza da wanda ya balli rake da wanda ya dan eh. ciri mangwaro eh. sai makocin shi ya je zuciya ce me ya taba eh. mushi mangwaro shi ma ya kai shi prison shi ma aka dan zagaya shi amma shekaru da suka wuce shin wannan gyaran da za a yi ya shafi su inda suka daɗe dama da wannan abin da aka manta da su su hamma sun ma haƙura ko kuwa sai yanzu ne wa da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa mm, mm, mm, kowa da suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit hmm. kowane lokaci eh ana zuwa shi cj eh. wato chief judge kenan na state na kowane state eh. zai je da su alkali alkali za a kawo file na mutane da ke gidan yari hmm. aha wane me yayi ne a duba ah ai ya kamata yanzu ma um, har yanzu yana jira shari'a za a nan take za a iya ma sama wannan ai an ce sai lokacin ranar bikin cika shekarar na Najeriya ana zuwa kowane wata ne kowane wata ake oh, zuwa amma ba kowane ba kowane gidan yaro kuke zuwa ba duk a'a na state din dinka zaka je chief judge na state yana cikin aikin shi shine nake ya tabbata cewa ya je gidan gidan gyara halinka ya je ya duba me ne ake ciki me gidan gyara halinka a kowane jiha ya fi guda daya eh, eh. gidan gyara halinka eh wato kira gidan yari eh. ya fi guda daya aiki gidan yari nan ba za mu da shi ba gidan gyara halinka ne an daina amfani da gidan yari gidan gyara halinka mm. guda daya ne a kotu eh kamar stop da ni nake yanzu ai guda daya ne guda daya ne akwai branch ne misali irin wa'annan manyan suka zuwa duka duka ake zuwa duka a kuma duk wata eh mana ana raba hali ai shi shi chief judge ba zai iya zuwa zaria ya je nan ba mm. ai a zaria akwai akwai alkali akwai babban alkali high court eh? to daga wurin shi high court number one mm. na zaria mm. shi ne zai tara su alkali sai aje tare har da su magistrate da customary court judges duka su akan je tare a duba saboda wani kes eh. a wajen ma za a yi a zauna eh. a yanke hukunci eh an duba fadin ba wani abu bane a sake shi to wannan gyara ana ciki kuma ana yi Um, Profesa ban san ko lokacin da ake irin wannan ziyara aka kira ku 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam ku yi ayari ku bi ba. Don wani lokaci akan ce akan zaɓi fayil ɗin 'yan gata ne. Ah, ah, ah, ko waɗanda suka dinga iyayen sun sun kawo biya da kaji. Gaskiya mu a Kaduna mm, sai dai ko mu ce alhamdulillah mm. Allah ya saka. Mm. Ba dai siyasa cikin wannan magana ke ko. Shi yasa ai nan faɗa miki tun daga farko ni Hawwa su ba 'yan siyasa ba ce ni ina mutane ne masu kare hakkin bil'adama mm-hmm. daidai gwargwadon hali mm. kuma mu ba mu siyasa mm. ah, yawanci in aka ce an ganmu da wani an ganmu da wani muka faɗa kan aikinmu ne mm. babu wani personal ah, interest eh, eh, na cewa ai ah, saboda bari duk da yadda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yauwa amma ba a siyasance ba mm-hmm. mu dai a kaduna kin ga ko ita a attorney general din kin ga eh, eh, appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikinta ta kuma san yadda take bibiya da su lauyoyinmu da su alkalanmu akan eh, tsarin aikin mm. na justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan uh, gidan gyara halinka ko kuma george yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka eh. saboda a dudduba irin wayan ranar zagayewar mulkin najeriya ba <laughs> eh to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halinka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su uh, gyara irin rayuwar da suke yi to amma a da can kuma a wasu wuraren har yau za ka je ka samu an kai mutane ne sun yi cunkus dakin da ya kamata ya ɗauki mutum goma sai a samu mutum ko ishirin ma a ciki kofi a saboda kin ga kamar gidan yarinmu na nan kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya ɗauki mutum ko dari dari nawa ne dari mm. biyar da wani abu mm-hmm. amma a yau akwai mutum ya kai dubu ɗaya da wani abu an ninka kenan an kusan ninkawa mm. yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun mm. tsakanin dari biyar ne da dari shida mm. da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matse musu mm. tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta hmm. akwai wannan um, abin nan din jikin mutum da ke zai iya shiga ko wani abu da zai iya ma mutum hmm. to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin wato kuma gidan gyara halinka su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara to kin ga wani lokaci sai ki ga ana ta da labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke kashi nan suke abin nan mm, to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya bane mm. saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne naku inda gidan yari inda gidan gyara halinka ne eh. ba sel ba akwai bambancin eh. gidan gyara halinka da kuma wurin yan sanda to nan wurin gidan gyara halinka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a ji a samu gurin yana zauri ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya matsu wancan ya matsu ɗakin da za a shiga ɗin kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba mm. a yi wani abu to kin ga wannan laifi na masu zaman ne mm-hmm. ba laifi ne na masu eh, na gidan ba. To amma shi professor fa an ci abinci da za a ci ba mai kyau bane ba inganci ruwa ruwa ne wani lokaci ma so ɗaya ake samu. Abin da ya faru shine mm. da can an ce a sa mutum hamsin a nan ko ba haka ba. Haka. To sai aka bada abincin mutum hamsin. Mm. sai aka sa mutum dari da hamsin wato kuma shi ce bana an yi na mutane hamsin yawwa to kin ga daule ruwan miya da za a bada kowa mm. ya samu mm. dole eh, wannan ruwan miyan mm. zai ruwa. To wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai wa'annan mutane ɗarin da aka kara ba su cikin rajista ke. Wani lokaci. ta ba ta yi nisa ba ga ta nan tafe da shirinmu na kwalama. Masu bakar mu da zuwa zauren mu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi. a wannan zauren yau kuma muna tare da malama na fisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha malama na fisa wannan makon mai muke da shi ne To yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa. To idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga man gyaɗanta tattasai rugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai take da shi sannan ta samu mai ɗanɗananta da gishiri a gefe guda akwai gyaɗa za ta samu peace wannan waken nan mai hmm, kwalla-kwallon nan sai kuma ta samu karas ce kayan da eh ai wannan dambun shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta ba da barza mata shinkafa daidai yadda ake yi barjin dambu so hmm. idan aka dawo miki da shi ki dan tankaɗe shi saboda za a iya dan samun gari a eh, ciki yawa idan aka tankaɗe miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan sacin jikin shi ya ragu in kika wanke shi sai ki tsane shi idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki in kika samu madambaci yawwa eh sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi to idan ya gama turaruwa a gefe guda a a ba a yayyafa ruwa haka nan dai yanda yake shi ake zuba ma ruwa tiririn ne zai sa shi ya yi dahu ko in ce ya taushi mm. to idan wannan dambu shinkafa nata in ya dahu sai ta sauke ta ajiye gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta ya dan ji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai na za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata eh to amma dai an fi son jajjagen zai fi kyau to idan ta jajjaga ta ajiye a gefe guda ga gyaɗan miya ita ma ta daddaka wannan gyaɗa nata amma kai ya laushi hmm. shi ma sai ta ajiye a gefe guda kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yadda ake yi dan sa mishi mai eh kin sa mishi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana-kanana shi ma ki ajiye shi a gefe guda daman shi wannan waken peace Mm. kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki ajiye shi a gefe ai steaming din su za a yi gaba ɗayan zamu yi haɗin damburi karas ɗin ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi ƙanana ƙanana mm-hmm. sai ki ajiye shi a gefe shi ma zogalen haka kin wanke shi kin ajiye shi gefe guda to yanzu za mu yi haɗin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki ɗauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba ki ɗauko gyaɗan miyan nan ki zuba ki ɗauko zogalen nan ki sa sai ki ɗauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka kanana ki sa sai ki samo mai ɗanɗanan ki ki zuba shi ma ki sa ɗan gishiri kaɗan kina bukata amma ba kya bukata mai ɗanɗanan ya wadatar to sai ki jijjuya ki sa ki tabbatar kin tsaftace hannun ki sannan ki jijjuya shi gaba ɗaya. Eh ko kuma ka samu cokalin ka Yawwa ka dinga juyawa da shi. to idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsaki naki na shinkafa ya samu waɗannan haɗin kayan miyan mm. sannan sai ki kara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki daura shi akan wuta to zogalen shi ake sa duk tare eh, a lokacin muke sa zogalen ai yana kasa dai kaman ka dauka eh a hakan zaki zuba zogalen shi ma shi ma kin san bai da wani karfi ana sa shi kawai in ya dan yi steaming din nan shikenan zai da guba ma a san ayi zogale da hu sosai shi ma yanzu mm. saboda kin ga yana kara lafiya a jiki sosai yawa to idan kika sauke wannan dambuna kika idan ya kirga kanki ma zaki ji yana kanshi mm. eh idan tsakinki ya nuna shi kenan kin gama dambin ga man gyaɗan ki can a gefe daman kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga ɗiba ana zuba man gyaɗan nan wato shi ba kamar yadda ake wa kuskus dan barbaɗa man lokacin da ake turarawa shi sai ya sauka shi sai ya sauka ake yin shi hmm. eh, idan ya sauka sannan sai ki zuba man gyaɗan ki duk komai da komai zaki hada shi su pis din nan da komai a ciki sai ta steaming shikenan kin gama dambin shinkafan ki ko za ka ganshi wasai wasai a sosai ma ko ai ba za ka so ka ƙi cin wannan dambu ba to ma sauraro kun ji abin da muke ɗauke da shi wannan makon da fatan za a gwada To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allahu rana ita yau za mu ji ƙarashin wannan tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattara gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Jama'a kasance lafiya. Amurka yau ta tantance.